Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah sannan mu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci inda ake sauraron amsoshin daga bakin Shek Aminu Ibrahim Daurawa. kalla da farko mani maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh من To kamar yadda aka saba ko kuma ake biye da mu a cikin wannan shirin idan ba a manta ba a shirin mu dai gabata malam ya koro gaya mana waɗansu dubba da ake so a kiyaye yayin azumi insha Allah malam zai dora domin gabatar mana da waɗannan ladubba a karam kallon da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri namu muna bayani akan wasu sunnoni da ladubba da ake so mai azumi ya kiyaye waɗanda za su ƙarawa azuminsa inganci da kuma samun lada. Waɗannan sunnoni da ladubbai guda tara ne, wanda a shirin da ya wuce mun yi bayanin guda ɗaya, shi ne yin sahur. Abin da ya sa muka ƙarfafa magana a kan yin sahur, saboda hadisai da aka samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna ƙarfafawa da yin sahur. Za mu ba da hadisi hudu daga cikin wannan. kuma da wasu mutane da suke ganin su ba sai sun yi sahur ba hatta kama suke ni ba na sahur to muka ce sahur wani dalilin da yasa baya yi makara ce wani kuma sai ce in ya ci sahur cikinsa yana kumbura ko kuma in yayi sahur baya jin daɗi a ranar da haka ya fi son kawai da daddare in ya kwanta bacci kawai in sai ya tashi ya salla asuba kawai to muka ce ka farka din dai a lokacin sahur ko da makalwa ɗaya na ruwa kai dai ba zai cuce ka ba kuma ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Anas dan Malik tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku dinga yin sahur a cikin yin sahur akwai albarka to dama me muke nema a rayuwarmu ne albarka hmm. ko abu kaiwa mutum sai ce Allah ya maka albarka wannan abin yana da albarka Allah ya bamu 'ya'ya masu albarka ya bamu rayuwa mai albarka ya bamu kasuwanci mai albarka noma mai albarka kiwo mai albarka ƙasa mai albarka iyali masu albarka komai sai ka an ce ko ta abu kai sai a ce albarka to kaga albarka abu ne mai daɗi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sahur a cikin sahur akwai samun albarka sannan a wani hadisi na Amr bin al-As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bambancin azumin mu da azumin ahalin kitabu da suka gabace mu shine cin abincin sahur kamar da yazo hadisin Muslim da Abu Dauda da Turmuzi da Nasa'i haka na a wani hadisin yana nuna mana koda makwalwa ɗaya ruwa mutum yayi wato ya kwankwaɗi ruwa so ɗaya ko ya kurɓi ruwa so ɗaya a bakacin sahur ya isa yake cewa ta saharu walau bi jur'ati ma'in ku yi sahur koda da makwalwar ruwa ne guda ɗaya kamar da zuwa hadisin ibn hibbana da hadisin abiya ala da wani hadisi na imamu ahmad da sanadi ingantacce daga anas dan Haka hakanan sahur za a iya yin sa koda da dabino manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ma sahurul mu'min at-tamru ma dalla ma dalla da sahur din mumini a ce ya ci dabino muka ce wannan ya nuna mana dabino yana da sunna biyu ana cin dabino a lokacin buɗe baki ana cin dabino a lokacin sahur wannan hadisi abu dauda da ibn hibbana suka rawaito shi da sanadi ingantacce abu na biyu shine jinkirta sahur din bai kamata mu dinga yin sahur karfe ɗayan dare ko sha biyu ko karfe biyu ba yawa ko in za a kwanta eh. ana so a jinkirta sahur din ya zamo an yi shi dab da ketowa alfijir a cikin nan akwai fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko bacci ba zai ɗauke ka ba za a kira asuba hmm. kaga mutum ya samu damar ya yi alwala da wuri ya fito masallaci ya samu jam'i wanda wasu za ka ga in ka ci abincin nan kamar karfe uku da sun kwanta bacci sai jikinsu ya yi nauyi wani ba zai farka ba ma sai an gama sallar asuba wani ba zai farka ba ma sai rana dab za ta fito wani ma ba zai farka ba sai rana ta fito to kaga mutum yana azumi kuma ya wulakanta sallah to kaga ba daidai ba ne ya kamata mutum ya farka ya baccinsa a farkon dare ya samu can ƙarshe ya farka in zai yi ma irin ƙarfe uku zuwa hudu ya samu ya fulfili ya addu'o'i ya istighfari ya roki Allah bukatu saboda albarka wannan lokaci sannan kuma yana zaune idansa yana buɗe a kira sallah ya yi alwala ya tafi masallaci ya je ya sallah kaga ya yi azumi kuma ya yi sallah asuba a jim'i to wannan daga cikin albarka wannan kenan sannan kuma abu na biyu mutum ya bi sunnar annabi ya amsa wannan kira na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira da a dinga jinkirta sahur kamar da ya zo hadisin anas daga zaidu bin sabi yake cewa mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah ya tashi zuwa ga sallah aka ce tsakanin kiran sallah da sahur ɗin naku zai kai kamar gwargwadon yaya sai ce gwargwadon yadda za ka iya karanta aya hamsin to aya hamsin ga mai saurin karatu kuma ayar gajeriya ko doguwa kaga ba a yi wannan bayanin ba to amma aya hamsin daga ƙasa ƙasa dai kaga aya hamsin ba za ta wuce minti biyar zuwa goma ba in ko daga sama sama ne inda ayon suke da tsawo kaga zai kai kamar minti goma sha biyar domin izu ɗaya ma kaga yakan kai minti goma sha biyar da mai karatu matsakaicin karatu domin shi ma karatun akwai karatun taƙama wanda ake tafiya a tsanake akwai karatu matsakaici akwai kuma karatu mai sauri sannan ayoyin ma akwai dogaye akwai gajeru to saboda haka bai gaya mana ayoyin gajeru ko dogaye ba amma za mu iya kaddara dai duka dai ba zai wuce minti biyar ba har ma a wacce ruwa yana cewa gwargwado yadda wannan zai hawa wannan sauka haka hadisin unaisa bintu habib take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ibn ummi maktum wato abdullahi bin ummi maktum yana cikin ladanan manzon Allah guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladanai guda hudu akwai abi mahazura ladaninsa ne a masallacin maka akwai kuma sa'adu Kars wanda shi kuma ladaninsa ne a kuba sannan akwai kuma bilal da abdullahi bin um maktum wanda su ne ladanansa a cikin madina to waɗannan su ne ladanai guda hudu na manzan allah sallallahu alaihi wasallama to shi da bilal da ibn umar maktum su kullum suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai annabi sallallahu alaihi ya raba musu kiran sallah bilal shi yake yin kiran sallan farko a mafi yawan lokaci ibn umm maktum kuma yayi na biyu saboda haka in ka ji muryar bilal to ka ci gaba da cin abincin abincinka cewa kiran sallar farko ne domin mun sa a cikin salloli gaba daya babu wata sallah da ake mata kiran sallah guda biyu sai asuba sai ko juma'a da aka samu a lokacin usman an kara mata daya saboda in kasuwa su dinga yin wanka da wuri suna tahowa masallaci amma da cin salloli biyar ita wannan sallar asuba ita ce kadai take da kiran sallah biyu da ikama daya to saboda haka in mutum ya ji kiran sallah farko cewa dai ya shirya dai an kusa ne tsakanin kiran sallah na ɗaya da na biyun ba lokaci ne mai tsawo ba to saboda haka ya ce idan ibn umaktum ya kiran sallah to ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallar bilal in bilal ya kiran sallah kada ku ci kada ku sha to shine wani yake cewa har ɗaya daga cikin mu yakan tsaya ga wani abu na sahur a hannunsa sai cewa bilal ɗan jirani tunda shi yake na farko eh. tunda da yayi wannan shi ma zai je yi eh. to sai jama'a su rike bila ce dan jira mu da Allah mu gama cin abinci domin kaga ibnu maktum shi dama yana kiran sallah ne alfijir ya riga yake to eh. to sai su ce wa bilal dan jira mu gama cin abinci hmm. wato sai bilal ya dan jira su kamar da yazo hadisi imam nasai da imam ahmad ibn hibbana hmm. to haka nan idan mutum ya jiyo kiran sallah as-salatu khairu minan nawm mu da mashin ke ya karshe ko to idan mutum ya jiyo ga shi kuma ga abinci a hannunsa yana tsakacin abinci aka kira sallan nan to ya zai ya tsaya dan na ga wani har ya sa loma a baki ana kira sai da da ita to me matsala game da wannan to an samu hadisi wanda Abu Dauda ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da dari uku da talatin da uku haka Imamul Hakim ya rawaito shi yana na a cikin Sahihul Jami'u Sagir mai lamba ta dari shida da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadihi fala ya ba'ahu hatta ya qadiya hajatahu minhu kaji yadda hadisin yace idan ɗayanku ya jiyo kiran sallah alhalin a hannunsa akwai kwanansa ko a hannunsa akwai moɗarsa ko a hannunsa akwai kofinsa to manzo Allah kada ya ajiye shi a ƙasa har ya gama cinye abin da ke hannun nasa kaga ba a tashi a dafa ko a girka ko a zuba ba a'a kana tsakaci ne wannan matsalar ta faru to sai shari'a ta dan yi maka adjust saboda tausaya maka mutum ya ta cin abincinsa eh. to wannan shine abin da wannan hadisi ya nuna mm. kenan sai in faro waye tun kafin a kira yawa yana tsakacin aka kira a kula da kyau mm. kada wani ya ce mun ce in an kira sallah a ci abinci eh. yana tsakaci aka ce ka yanke ba wai ya tashi ya je ya dafa ko ya girka ko ya je ya ɗebo a cikin abin nan ba an ce wal ina'u wannan jumla ce haliya in ji malaman nahawu wato halin kasancewarsa yana tsakacin abinci aka fara kiran sallah to sai aka ce ya karasa ba wai ya tashi ya je ya dafa yanzu ko ya girka ko ya ɗebo ko ya ƙaro ko kuma ya farar da cin ba yana tsakaci ne aka kira sallah saboda haka sai shari'a ta ga tunda alfijir din bai riga gama bayyana ko ina ba hmm. sai shari'a ta masa sauki wato ya karasa cin abincinsa. To kamar kuma akira makalla da yake yanayin kiran sallar namu sai ka ji wancan masallacin ya kira sannan bayan ɗan mintuna sannan wancan kira. Idan mutum ya ji an kira a na farko ne hakan zai faru ko kuwa in shi ba a kira a na kusa da nasu ba zai ɗan dunkin ta To idan an samu yawan masallatai masu kiran sallah wanda mutum zai je sallah ai shi zai bi. kuma da bambance bambancen baya wuce minti biyu minti ɗaya duk zaka ga ko ina an kira to mutum sai masallacin da za ka shi za ka bi yawa don shi ne ya baka dama kamar da in ya tsuke ma shi ma shi za ka tsuke ka bi to abu na uku shi ne gaggauta buɗe baki wasu sukan ce sai sun dawo daga sallar magariba za su yi buɗe baki to abin da shari'a ta fi so rana na faɗuwa a yi buɗe baki so hadisin sahal bin sa'ad ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki ma'ana suna yin buɗe baki da wuri kamar da zuwa hadisin bukhari mai lamba ta dubu ɗaya ɗari tara da hamsin da bakwai da hadisin musulun mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da takwas kaga wannan hadisi da yake cewa mutane ba za su gushe ba suna samun alheri, wanda alheri dama shi muke nema ana cewa Allah ya sadar da mu da alheri Allah ya ba mu alheri Allah ya haɗa mu da alheri Allah ya kawo alheri, to ga hanyar samun alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka hadisin Abdullah bin Abi Aufa yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tafiya yana azumi da rana ta faɗi sai cewa wato ɗaya daga cikin waɗanda suke masa hidima ya ce wane tashi ka kwaɗa mana abinci sai ce ya rasu rasulallah ko dai mu dan kara shiga duhu manzala ce kai ca ne ka kwaɗa mana abinci hafsu uku shi ne mutumin ya sauka ya kwaɗa musu abinci manzala sallallahu alaihi ya sha ruwa sannan ce izar aitumul laila aka aqbala min hahuna faqad aftara sa'imu in dai kun ga dare ya fuskanto ta nan to duk mai azumi ya gama azuminsa mm. ma'ana da rana ta faɗi an ga duhu na, mm. an ga alamar jan faɗuwarta mm. ba a hango kwanduwarta ba to shi kenan wato azumi ya riga ya ƙare kamar da ya zo a hadisin bukhari mai lamba ta ɗaya da muslim mai lamba ta 1101 malam to anan idan mutum ya kiyayewa da lokaci din ne ya tabbatar rana ta faɗi ko da bai kiran sallah ba ya shan ruwa dama ai faɗuwar rana shi ma ladan ai faɗuwar rana yake jira ya kira sallah ba sharaɗi ne ba sai an kira sallah mafi yawan mu da yake kiran sallah ɗin shi ne muke jira dan shi ke nuna lokaci yayi tunda an san ladan ba zai kira sallah rana ba ta ba to amma fa ana samun ladanan da kuma agogonsa yake makara ko kuma yunwa shi ma sai ka ga ya kira sallah gashi kana gano rana dan na sha jin ladanai a wasu gura a wasu lokuta sun yi kiran sallah kuma suka dawo za su ji ne kiran sallah ko aka faɗakar da su cewa fa lokaci bai ba musamman a lokacin da ake hazo ko ake damuna gari ya yi duhu ɗin nan an yi ruwa wajen yamma yamman nan to sai a ta ganin rana kamar bata faɗi da wuri ba saboda gari ya yi duhu amma rana tana na rufe ta hadari ne to kaga a wannan lokacin dole a jinkirta tukunna har sai an tabbatar da faɗuwar rana ko an samu a kan haka ko zato mai ƙarfi mm. to sannan in an zo a shan ruwa ana so mutum ya bi tsarin sunna guda uku na farko mutum ya yi buɗe baki da baki a raƙabu dabino ɗanyi mm. mafi yawa dabinon da muke amfani da shi in banda yanzu da ake kama na daga saudiya bushashe muke amfani da shi irin wanda yake zuwa na buzaye mm. amma wannan wannan mai laushin nan shine rubab din danyen eh. ko mai laushin mm. in ya bushe shi ne tamru mm. so da haka dabino yana da matakai wajen guda hudu kafin ya koma busheshen mm. to saboda haka wannan shi ne wato mai laushin don mai laushin shi ne wanda za ka yi sauƙin taunawa kuma shi ne wanda ba zai ji maka rauni a ciki ba don wani mai taurin ka tattauna ba ji shi kai da miyau ba saboda haka ka ci abu mai tauri kuma ba tare da ka fara shan ruwa ba amma mai laushin shi aka fi bukata kuma yanzu Allah ya sa saboda odar dabinan da ake ta yi za ka ga duk ko ina ana siyar da shi wannan mai laushin wanda za ka ga ba shi da wahalar taunawa to idan ba a samu mai laushin ba sai a yi amfani da busasshen kamar da kuma in ba a samu ba sai amfani da ruwa a nan ruwa kawai aka ce da wasu suna kama an ce ruwa ana nufin ruwa kawai haka tsuransa to ruwan soɓo ruwa ne ruwan kunu ruwa ne duk wannan ruwa duk ruwan da za a sha shi wanda shari'a ta amince hmm. sharab aka ce eh. saboda haka akwai alma'u akwai sharabu sharabu duk abin da za sha alma'u kuma ya keɓanci ruwa ko da an zuba masa wani abu don ya zaƙi ko don ya salance ko don ya yi ɗumi hmm. duk wannan ana iya yi duk su koko sun shiga ciki yawa a'a su koko ai sun yi kauri da yawa kamar ruwan soɓo kaga shi tsarara ne hmm. amma waɗancan ruwa ne su ma amma sun yi kauri su yanzu aka ma irin eh, ruwan ruwan soɓo ruwan lemo ruwan jus da sauransu kaga wannan ruwa ne amma dai an canza kalarsa zaƙi ya yi sanyi tunda a hadisi ya zo ruwan da manzon Allah ya fi so a habbu sharabu ilaihi alhalwa albarid ruwan da manzon Allah ya fi so ya zama yana da zaƙi kuma yana da sanyi kuma manzon Allah yana son ruwan daɗi ba son ruwan zaƙi hmm. saboda haka nema da yake a wata rijiya a Madina da ruwanta yake da daɗi can ake zuwa ake ɗago manzon Allah ruwan da zai sha ko da ya koma ga Allah ma ruwan wannan rijiyar da aka ga ya fi so shi aka ɗebo aka yi masa wanka da shi saboda haka wannan yana da muhimmanci mu kiyaye wannan wajen shan ruwa ɗin a yi amfani da wannan damar kamar dai zuwa hadisin Anas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi buɗe baki da dadino ɗanye kafin ya sallah a kula da kyau kafin ya sallah idan bai samu ɗanye ba sai ya ci dabino bushashe in bai samu ba sai ya surɓi ruwa ko ya kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa kamar da ya zo hadisin abu dauda mai lamba dubu biyu da ɗari uku da hamsin da shida da kuma hadisin turmuzi mai lamba ta ɗari shida da sittin da biyu kamar da yake a cikin urwa'ul da asahiha to sannan akwai addu'a da ake yi wannan addu'a ana yin ta ne bayan an sha ruwa wasu suka tsaya sai sun yi addu'a su sha ruwa ita kuma sai aka yi indal Fitir. ba qablal Fitir ba ba adal Fitir ba inda saboda haka mutum yana sha yana addu'a an ruwato daga hadisin ibnu umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sha ruwa yana cewa zahaba zama'u ka kalman zahaba ai kaga ya wuce ma kenan ishirwa ta tafi domin ta tafi ba ina amfanin addu'a ko ta tafi ba zahaba zama'u kaga kishirwa ta tafi ma'ana an sha ruwa kenan wabtallatul uruqu jijiyoyi sun damfasa sun jika to kaga sun sanyaya ai kaga an sha ruwan kenan ko wasa batal ajaru insha Allah wato kishirwa ta tafi wato kamar kana roƙon Allah tafiyan mun da kishirwar duniya da lahira jijiyoyi sun damsasa da ruwa sannan lada ya tabbata in Allah ya ga dama wato kira mutum sai ya kamar ajiye kokon haka ko kwanan yawa ko yana hannunsa in dai ya sha din to sai wannan addu'ar abu na shida da na bakwai karatun alkur'ani da kuma yin darasinsa lalle mu yi ƙoƙari ko so ɗaya mutum ya sauke ƙur'ani a ramadana kullum kai izu biyu za ka sauke ƙur'ani a ramadana ko kuma in ka ɗauka kullum ka ba ƙur'ani awa ɗaya wani malami yana cewa idan kana karanta shafi hurhudu bayan kowace sallar farilla guda hudu guda biyar to za ka karanta shafi ɗari shida da shida a cikin watan ramadana don ka karanta shafi ɗari shida ai dama shafin alkur'ani bugun maliki fahad shafi ɗari shida ne da yan kai so da ka ki ƙur'ani kenan a cikin watan ramadana ko ka ba bashi awa ɗaya kawai kullum a cikin awa ashirin da za ka ba ƙur'ani awa ɗaya to ka dinga samun aƙalla in kana da saurin karatu ma za ka yi izu hudu duk izu minti goma sha biyar so da ka ka karanta alkur'ani kullum izu hudu kaga izu hudu so goma kaga izu arba'in hmm. kaga kai so biyar ashirin hmm. kaga kai sauka biyu kenan a cikin wata ramadana hmm. in kuma za ka iya baka da saurin karatu ka shi awa ɗaya kawai za ka dinga izu biyu kaga in kai kwana talatin kaga ka samu izu sittin kenan in kuma kana ma da saurin da za ka iya yin wato duk sati daga juma'a zuwa alhamis sati guda kai sauka ɗaya kaga za ka samu sauka hudu a cikin wata ramadana in za ka iya ƙara duk kwana biyar ka yi sauka ɗaya kaga za ka yi sauka shida in duk kwana uku za ka yi sauka ɗaya kaga za ka yi sauka goma akwai sahabin da yake sauka kullum akwai tabi'i akwai imamu shafi'i akwai masu sauka ma sittin kullum sai ya yi sauka biyu da su ba in ramadana ya zo hutu suke ɗauka ba sa komai sai ibada a dama an tara abin da za a ci a ramadana saboda an san wata ne na kwasar gara ɓasa sai mutum ya rage zuwa kasuwa ya rage zaman hira tun da an shekara ana hira an shekara ana zuwa kasuwa ya wata ɗaya kawai zai sa ba za a yawaita kuma ibada ba saboda haka suka rage su tare a masallaci su tare a gidansu su tare a majalisosin koyon ilimi da karatu saboda a wani imani kafin wani ramadanin ya kewayo to da haka wannan yana daga cikin abu sannan yawan kyauta da alheri dafa abinci da bayar da ruwan sha ga jama'a da yi wa mutane sutura da sauƙaƙa farashin kaya yana daga cikin hanyoyin samun rahama a cikin watan ramadana lalle yan kasuwa su ji tsoron Allah kuma su nemi lada su rage wa mutane farashin kaya a cikin watan ramadana kamar da su ga abokan zamansu idan bikinsu ya zo na addininsu sukan sauko da kaya to ya kamata mutum in ramadana ya zo maimakon tsada da kaya zai idan na yana cewa kamata su ci zahama abinda zahama fa take nufi matsatsi da kuma turmutsitsi da gosulo to wannan abu da ake yi a saudiya na cewa alhazai sun zo a ci zahama ba fa addini ne yace ai haka ba mutane ne suke yi ko malamai sun yi tafatawa akan cewa ya kamata lokacin da alhaji ya zo kai kuma ka nuna masa rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ji kan mutumin da yake da sauki a wajen siye in ya je siye zai nemi sauƙi, kuma in ya zo siyarwa da mutane ma zai yi musu sauƙi. to manzo Allah ce waye wannan mutumin Allah ya masa rahama to kai kuma dama me kake nema a rayuwarka ne Allah ya maka rahama so da haka mu yi amfani da wannan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullah dan Abbas ya ce manzon Allah a cikin watan Ramadana saboda kyauta sai ka dauka guguwar iska ce ta taso saboda yawan kyauta hmm. mutum kuma ya nisanci duk abin da zai ba lalata masa azumi akwai abin da yake lalata azumi amma ba ci ba ne ko sha kawai surutai ne da ƙarya da giba da annamimanci da alfasha da jafa'i da rigima da musu da kalle-kalle da karta da caca kallon fina-finai na batsa waɗanda za su mutum ya fitar da mazi da sauran irin waɗannan abubuwa duka waɗannan abubuwa bai kamata mutum ya yi su a cikin wata ramadana ba mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Mallam yadda a ƙaular zuri والعمل به bihi لله حاجة haja أن an طعامه وشرابه wa sharabahu wanda duk bai bar faɗar zuri ba wato ƙarya kenan da ƙage da sharri da munafunci da annamimanci da gulma da haddasa husuma da rigima da yawa mutane sharri da yin aiki da wannan to Allah ba shi da wata bukata ta ya bar cin sa ko ya bar shan sa ma'ana duk ɗaya ne ko ya ci ko ya sha duk a wajen Allah ɗaya ne hmm. So to ya kamata mu kiyaye wannan kuma yake cewa idan ɗayan ku yana azumi kada ya yi wato kwarkwasa kada ya yi kwarmato ka kuma ya aikata wawantaka in wani ya zage shi ko ya yaƙe shi ya ce azumi nake yi abu na tara idan wani ya neme ka da faɗa ko rigima idan wani ya neme ka da rigima ko faɗa to kada ka amsa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in wani ya zage ka ka ce in sa'i ma'ana ka ce azumi nake ma'ana da ba dan azumi nake ba da na rama to wannan shine abubuwa guda tara da ake so mai azumi ya kiyaye na'am eh, to masu sauraro duka duka yau ma dai anan zamu kwana a gabatar muku da wannan shiri na musamman na tambaya gudun ilimi da malam ke mana karin haske a kan abubuwan da suka shafi na dubba da hukunce-hukunce na wannan ibada ta azumi da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfani mu abubuwan da muka saurara amin sai lokaci na gaba insha Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da alhaji kabiru sani kwangila ya kafe da yake ɗaukar nauyin kawo muku shi da ma abokan aikin da suke ba da gudunmawa wajen ganin shirin ya zo muku cikin nasara habib ja'far madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah you. صلاته وصبر بكساته صلى صلاته نبينا محمد نبينا